يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتيك من كراتم na bibiyar ayoyin القرآن domin fahimtar abin da suka ƙunsa a wannan wata mai daraja na ramadan a yau muna sha biyar daren sha shida ga watan ramadan watan tara shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar goma ga watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a karatun da ya gabata mun tsaya kan aya ta 65 sai kuma insha Allah ta'ala karatunmu zai kama da kan aya ta 60 mun tsaya kan 64 za mu tashi kan 65 mu tafi zuwa ta 67 insha Allah kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالى قلت يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فعن روانا آية a كلا الله سبحانه وتعالى wata'ala من yi ga نبي محمد صلى الله عليه وسلم yace da shi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi harridul mu'minina na qital ka kwadaitar ka zaburar da bayan Allah mu'minai kan yaƙar kafirai Allah ya ci gaba da cewa iyyakum minkum 20 sabirun idan daga cikin ku aka sami mutum ashirin masu haƙuri da juriya ya galibu a tayin to za su iya rinjayar mutum ɗari biyu a lokacin kara wasu da abokan su cikin kafirai wannan ashirin ɗin kowane ɗaya zai iya ja da mutum goma za su iya rinjayar wato ainihin mutum wato ainihin ɗari biyu za su iya rinjaya ɗari biyu kenan kowanne zai ja da mutum nawa mutum ashirin za su ja da mutum ɗari biyu kowanne yana da mutum goma a kansa to Allah subhanahu wa ta'ala ce inda aka samu masu juriya da haƙuri cikin ku guda ashirin ɗin nan za su kara da mutum ɗari biyu su kuma gama da su daga cikin arna Allah subhanahu wata'ala ya ce gaba cewa wa in yakum minkum mi'a idan kuma aka samu mutum ɗari daga cikin ku to waɗannan ɗarin mayaƙa ɗari daga cikin kuɗin nan Allah subhanahu wata'ala ya ce yaghlibu alfan min alladhina kafaru su kuma za su iya rinjayar mutum dubu daga cikin kafirai saboda haka ana nan dai akan wani tsari na duk mutum ɗaya zai ja da mutum goma Allah subhanahu wata'ala ya ce me yasa haka take faruwa za a iya samun mutum daya ya iya jan ja da mutum goma kuma ya rinjaye a kansu Allah ya ce bi annahum qaumun la yafqahun dalili saboda su kafirai mutane ne da ba sa fahimtar manufar da ta sa ake yin yaƙi ba su da fahimtar abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shafi al'amarin yaƙi su suna yaƙi ne don su a ce su ne wasu sirrin jayi waɗanda suka kara da su sun yi fice sun zama wato wasu abin nunawa abin faɗarsu a gari wanda ita kuma hikimar yaƙi da manufarta a tsarin addinin Allah don addinin Allah ya ɗaukaka ne don wato addinin Allah ikeri kowane addini a murƙushe ɓarna a tabbatar da gaskiya da daidai sannan dan bayan Allah subhanahu wata'ala da suka tsaye suka yi wannan yakin ya ɗaukaka matsayin ya ƙasƙanta kuma waɗanda suka ja da su to amma kafirai ba san wannan manufofin ba ba sa tare da su don haka Allah subhanahu wata'ala yake rinjayar da bayan samunai a kansu ɗaya yake iya fin ƙarfin mutum goma ko ja da su ya nasara a kansu ma'anar wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi ka kwadaitar ka zaburar da bayin Allah mu'minai akan yaki to abinda yake fahimtar da mu wannan kalma ta at-tahrid da malamai suke bayani akai Allah subhanahu wata'ala yana cewa da manzansa sa tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ambatawa bayan Allah musulmai abin da zai karfafi aniyarsu da himmarsu da azamarsu ya sa su nishadi da kuma gadon musu da juriya a lokacin yaƙi shi ake umartar manzo da ya faɗawa musulmai a lokacin da za a kara yaƙi kamar faɗin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi da yake cewa fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna aljannata tahta dhilalis siyu manzo yake cewa idan za ku haɗu da abokan gaba idan haɗuwa da karawa ta haɗa ku tsakaninku da kafirai fasbiru ku yi haƙuri wa alamu kuma ku sani annal jannata tahta dhilalis siyu aljanna na karkashin inuwar kubban da ake yaƙi yayin da ka ji cewar a ta dalilin wannan yaƙin da za ka ji da wannan takobi za ka dace da samun aljanna ubangiji an sa ma karsashi an zaburar da kai cewar ka yi abin da za ka dace da wannan aljanna ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma cewar da aka yi da kai ka yi haƙuri ana gaya maka cewar abin da yake buƙatar masu juriya to faɗa irin wannan yana sa mayaƙi ya zama da ƙarfin gwiwa da juriya da nishadi a lokacin zai tankari yaki. wannan hadisi da ya gabata imam bukhari da muslim suka rawace shi daga sahabin annabi abdullahi bin abi aufa kuma kamar abin da ya shafi tunatar da mai yaƙi tsakani da allah da faɗin allah subhanahu wata'ala da yake cewa wallazina qutilu fi sabilillahi ya falan a amalan waɗanda aka yaƙe su aka kashe su a yaƙi ko wallazi na ƙata fi sabilillah kamar da yake cikin wata ruwaya waɗanda suka yi yaƙi saboda Allah don addinin Allah ya ɗaukaka ko kai yaƙi ko a yaƙe ka in dai manufarka ta yaƙin addinin Allah ya ɗaukaka kuma ko kai nasara ko ai nasara a kanka ta ɓangaren abin da ya shafi a kashe ka Allah yake cewa masu wannan Allah ba zai lalatar da aikinsu ba kaga wannan zai zabar da kai cewar aikin da zaka yi aikin da ba zai lalace ba baka da asara a cikinsa kuma dama kowa so yake iri ci abin da yake yi ana abubuwa ne da riba in ya zama sai faduwa ba za a yi su ba kuma Allah yake cewa sai wa yuslihu balahum ire-iren waɗannan bayan Allah zai shiryar da su ga abin da yake daidai kuma zai kyautata bayan su ya inganta abin da suka tafi suka bari wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum kuma Allah zai shigar da su aljannar da ya musu bayanin ta filla filla فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من خمر لذة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى تجري من تحتها الأنهار saboda haka Allah ya riga ya bayanin aljannan nan me a cikinta kayan daɗin da suke cikinta matan da suke cikinta yalwar da take da shi da abubuwa makamantan haka to yanda za a fita yaki aka faɗo wa mayaƙa irin wannan to zai sa su fita da shaɗi zai sa su fita suna cikin karsashi suna masu jin wato ba sarewa a tare da su kuma kamar kwaɗaitarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin wa sahabbansa a lokacin da suka fito yakin badar sai manzo yake cewa da su komo ila jannatin arduha ka ardi samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljannata fadinta da yalwata kamar fadin sammai da ƙasai gaba a daidai wannan lokaci sahabin annabi umar dan humam allah yarda da shi cikin mutanen madina yake cewa da manzo manzan allah kace fadin aljannar kamar fadin sammai da ƙasa yace haka ne abin yake in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa wannan sahabi da dabino a hannunsa yana ci yi watsi da dabinan ita ai lokaci zai tsaho a ce tsakaninka da shiga aljanna ka yaƙa ne a kashe ka da zarar bayanka aljanna za ka tafi ga kuma irin faɗin da yalwarta ka tsaya cin dabino ka gona yana sa karfashi ina sa nishaɗi ina sa ƙarfin gwiwa ina sa wato juriya da jajircewa to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce manzo ya haka ga sahabbai kuma haka abin yake ga duk wanda yake kan matsayin da manzo yake kai na jagorantar al'ummar musulmi in za a fita yaƙi yayi irin abin da manzo yake ga mayaka wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi an karɓo daga sabon annabi Anas Allah ya yarda da shi to da muka kalli waɗannan bayanan suna faɗa mana umarnin da aka ba manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewar ya ayyuhan nabiyyu harridil almu'minina alal alqital yayi ko gashi har sahabi na watsi da dabino ke tafuwa to kara yaki to haka ake so da jagoran al'ummar musulmi idan dandana ta yi dandana an hada ta za a fita to yi musu wa'azi zaburar da su wato kwadaitar da su zuwa ga abin da za su tafi na al'amarin yaki sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tilastin kwadaitar da muminai da zabarar da su akan yaƙi saboda Allah a kowane lokaci a kowane zamani da buƙatar fita yaƙi ta taso sannan wannan aya na sanar da mu cewa ba makawa ga mutumin da yake so ya yaƙi sai ya zama mai haƙuri domin haƙurin ina daga cikin dalilan cin nasara da rinjaye a akan abokan gaba sannan wannan aya tana sanar da mu mahimmancin mayaƙi ya zama yana da fahimta game da Allah subhanahu wata'ala da abin da ke wajen Allah na lada da sakayya ga wanda ya yaƙi saboda shi shi sa kafirai da suka kasa fahimtar haka suka zama basu da wannan fahimtar Allah ya ce nasarar da ake yi a kansu saboda wannan rashin fahimtar amma wanda ya fahimci cewar ta ne yaƙin tabuka duk da ba a yakin ba makarku masallada ku karmu musallada mu je aljanna ba da hisabi ba ko to wani abin da zai baka daɗi ka kashe ka samu lada a kashe ka ka samu lada kuma ka tafi aljanna salon ala Allah ya samu dace bayan haka wannan aya tana sanar da mu kafiri ba shi da fahimtar me Allah ba shi da fahimtar abin da ke gurin Allah da ya tare da dan wanda suka yaƙi saboda shi domin shi da ba ba dan Allah yake sa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce آلان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكونوا Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa al'ana khassasa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa ko da'ufa kamar da muka jima na karanta fa iyakum minkum mi'a fa iyakum minkum mi'atun sabira idan aka samu mutum ɗari masu haƙuri daga cikin ku bayan Allah ce al'ana khassasa Allahu al'ana khassasa Allahu ankum a halin yanzu Allah ya yi muku rangwame da sauki me ya dawo aka yi wani rangwamen da sauki Allah ya ce wa alima ba a fa? saboda ya san cewar a halin yanzu akwai rauni tattare da ku irin yadda kuke da karsashi da juriya da jajircewa a farkon al'amari to daga baya ba haka abin yake duk sanda abu yake farko-farko za ka tar da shi ƙaimi na masu sa ba daidai yake da abu ya riga ya zama jiki an yawaita an tumbatsa ba Allah ya ce fa in yakun minkum mi'atun sabira idan a cikin ku akwai mutum ɗari masu haƙuri da juriya wannan haƙurin da juriyar da suke da shi wannan ɗarin Allah ya ce ya galibu ne a tayin za su iya rinjayar mutum ɗari biyu daga cikin arna ɗari take ja da dari biyu kenan kowane mutum ɗaya ya koma ina fuskantar mutum biyu a cikin adadin da yake fuskanta da guda goma an zaftare takwas an rage saura biyu ai an ga sauƙi ya fito a fili to Allah yake cewa yanzu an rage muku maganar mutum ɗaya ija da mutum goma to mutum ɗaya zai iya ja da mutum biyu irin jaye a kansu wa iya minkum alfu idan kuma cikinku aka samu mutum dubu ya galibu alfaini to za su iya rinjayar dubu biyu su ma dai dubu ce take fuskantar dubu biyu to da kora mutum ɗaya ina ja da mutum biyu wannan nasarar da rinjayar da za ku samu ku sani cewa duka zai faru ne bi iznillah da iznin Allah ba wai dabara ku ko karfin ku ba la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko karfi sai in daga Allah yake karfin Allah shine karfi dabara ta Allah ita ce dabara wallahu ma'as sabirin Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayansa masu hakuri da su da taimakonsu akan abokan gabansu da kuma cin nasara cikin al'amuransu fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce al'ana khaffafa Allahu anku yanzu Allah ya sauƙaƙa muku ya muku rangwame an karɓo hadisi daga sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya da su shi da mahaifinsa ya ce lokacin da ayar da Allah yake cewa in yakum minkum ishiruna sabiruna yaghlibu mi'atain ta sauka ayar da ke cewa idan cikin ku al'ummar musulmi aka samu mutum ashirin jajirtattu masu haƙuri za su iya rinjayar mutum ɗari biyu biyu na wato alin duk ɗaya ka yana fuskantar mutum goma yake shabba zalika alal musulmi sai abin yayi wa musulmi tsauri sai musu wahala Ina furid a lokacin da aka tilasta haka ce lallai in dai adadin abin da za ku yaƙa na abokan gaban ba su wuce guda ɗari ba zuwa ɗari biyu ko kuma cikin ku akwai mutumin da ya kai ashirin to daga ɗari biyu cikin arnan nan ko kuma in dai har an samu ashirin to ba maganar gudu ko da da ba fafatawa ce har sai an ga ƙarshen wannan yaki. to wani abu sai musu wahala ya eh, tsauri gare su cewar ba mai gudu in dai har sun kai wannan arziki to sai sauki da rangwame ya zo daga Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya saukar da al'ana khafafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah ya muku sauki da rangwame na cewar duk mutum ɗaya zai iya fuskantar mutum goma to yanzu an mayar muku da shi don mutum ɗaya zai iya fuskantar mutum biyu an zaftare masa takwas to yanda Allah subhanahu wata'ala ya sauwaƙe musu wannan tanadi da fuskantar adadi mai yawa zuwa kaɗan sai kuma haƙurin nasu ma aka rage shi gwargwadon yadda aka rage adadin da aka rage musu to da sai zamanto irin juriyar da suke da ita da daga baya ba irin ta suke da shi sannan kuma irin abin da suke iya fafata yaƙi a da daga baya ba irin wannan fafata suke iya yi to haka tsari na ɗan adam mai rauni ne da sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma sabirin idan aka samu mutum dubu daga cikin ku za su iya rinjayar mutum dubu biyu da izinin Allah Allah na tare da bayansa masu haƙuri malamai suke cewa yanayin wannan gaba ta wannan aya kamar shigen faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul baqara da yake cewa qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah yake cewa mayaƙan da suka fito cikin magabata qala alladhina nuna annahum mulaqullah sai waɗanda suke zaton suka tabbatar da cewar su masu haɗuwa da Allah kyakkyawan zaton da yaqinin ya ba su cewar tabbas za su haɗu da Allah to shirin da suka fito sai suke cewa kan min fi'atin qalilatin da yawa sau da dama akan samu rundunar da take yar kaɗan amma saboda sun tsayu akan bin Allah da kuma ɗaukaka sa ghalabat fi'atan kathiratan sai ka tara wannan yar rundunar kaɗan ta rinjayi rundunar da take hamshakin runduna gagarumar runduna bi iznillah da izni daga Allah subhanahu wata'ala da ɗauki da gare shi wallahu sabirin Allah yana tare da bayansa masu haƙuri waɗanda suke fita yaƙi don taimakon addinin Allah kuma suke aiwatar da biyayyar Allah don neman yardarsa sau da haka ba wannan ayar kaɗai ba akwai ayoyi daban-daban da suke tabbatar da cewar nasarar da musulmi suke samu a yaƙi nasara ce daga Allah subhanahu wata'ala da izininsa suke cin mata da Allah iwallahu ma sabirin Allah yana tare da masu haƙuri tarayyar Allah ga masu haƙuri a wannan gaba tarayya ce ta musamman cewar Allah subhanahu wata'ala yana tare da su ta salon taimaka musu yana tare da su da ƙarfafa yana tare da su da agaza domin kasancewar Allah tare da bayansa iri biyu akwai gamammiyar kasancewa tare da bayi da ta haɗar da yana jin abin da suke yana ganin abin da suke shi yake da cikakken iko a kansu kuma shi yake mulkansu wannan ina tare da su da wannan ba wani wanda zai fita da karkashin wannan amma ba wanda ya zama yana bin Allah sau da kafa yana yin abin da Allah yake so yana barin abin da Allah ya hana to shi tarayya Allah tare da shi ta yana taimaka masa ce ina karfafarsa ina goyon bayansa kan al'amuran sau da haka tarayya ce ta musamman ba irin gaban mai tarayya ta haɗa kowa da kowa ba sai abin da wannan aya take ke da wannan aya na sanar da mu cewar tsarin addinin Allah Allah na ɗauke wa bayinsa abin da zai sa su cikin damuwa da aka ce don mutum ɗaya zai fuskanci mutum goma ya zama abin ya yi tsauri da tsanani ga al'ummar musulmi sai aka mai da shi duk mutum ɗaya zai fuskanci mutum biyu wanda yake nuna addinin musulunci addini da baya son kunci tattar da waɗanda suke cikinsa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ga bayi baya son wato tsani ma ja'ala alaikum fid dini wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya mana kunci da takura a cikin addinin musulunci ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa babu yadda za a samu nasara in ba daga Allah ba da haka nasarar da bayi suke ci musulmi cikin a yakin da suke yi nasara ce daga Allah subhanahu wata'ala sannan wannan aya tana mana bayanin kasancewar Allah tare da bayinsa masu haƙuri kasancewar da take ba shi damar taimaka musu da agaza musu da kuma ƙarfafa su bayan haka sai Allah ya ce ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله حكيم الله سبحانه وتعالى يكتب ما كان لنبي أن يكون له أسرى bai kamata ba ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ya zamo yana da ribatattun yaƙi a tare da shi daga cikin maƙiyansa da ike fafata yaƙi da su wannan bai dace ba a tsarin ubangiji subhanahu wata'ala da koyarwa addininsa Allah ya ce hatta yuskina fil ard har sai wannan manzo ko annabi ya ɗumama magari da kashe abokan gabarsa cikin arna har sai wato anin ya yi dandazo na gawawwakin waɗanda ya kashe cikin abokan gaba sannan in za a yi maganar kama wasu su zama ribatattun yaƙi a tsirwan amma a karan farko ana farkon wato anin kaurawa tafiya ba ta nisa ba a ce an tsige da ajiye wato ribatattun yaƙi allah ya ce wannan bai kamaci annabi ya haka don haka allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na aradat duniya ko taron al'ummar musulmi kuna nufin wato rayuwar duniya kuna nufin wani ɗan abin amfanin duniya domin in kuka kama ribatattun yakin nan ƙarshe magana ce ta su ga fansar kansu ko kuma su yi muku wahala da ɗawainiya ku huta da wasu aikace-aikace da kusa wannan wani abu ne na wato jin daɗin rayuwar duniya da bai ta kara karya to wannan kuke nufi wallahu yuridul akhirah to ku ji ku kiyaye shi kuma Allah lahira yake ne wannan abin da kuka hara ɗan lokaci ne da shi karewa yake in ma sun ba ku wato fansa abin da suka ba zuwa lokaci za a neme shi a rasa ya ƙare duk wani abin da aka ce a duniya aka same shi a nan za a bashi a nan zai ƙare Anan zai lalace saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala lahira yake nufin ku saboda haka so yake addinin sa ya ɗaukaka ya bayyana ya zama ya kera kowa ya kowane irin addini da ake bauta saboda haka ku yi abin da za ku riski lahira na ɗaukaka addinin Allah shi ne abin da Allah yake nufi ba mutum abin da za a samu a duniya ba wallahu azizun Allah mabuwayi ne buwaye da ta fi gaban aja da shi a rinjaye shi hakimun wanda yake da hikima na cikin dokokinsa da abubuwan da yake shar'antawa fasar wannan aya a fayyace da Allah yake cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yaskhina fil ard bai dace da wani annabi daga cikin annabawa ba ya mallaki ribatattun yaƙi ikama bursunonin yaƙi hatta yuskhina fil ard har bayan an ɗumama ƙasa da gari da kisan arnan da aka yaƙi da har sai wato an kashe abin da aka kashe makil na arna sannan a maganar kama ribatattun yaƙi wannan bayani da Allah yi a wannan gaba cikin wannan aya ya fayyace shi ya yi sharhinsa da kansa a cikin suratul qital sura da ake cewa suratul muhammad Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa idza laqitum alladhina kafar idan kuka hadu da kafirai za a kaura yaki fa barbar riqab ku ta saran wuyan hatta idza afkhantumuhu har idan ya zamanto kun kashe su maƙil an ɗumama gari da cewar ai mutum kaza aka kashe wasu wani fashiddul wafa to bayan nan za ku iya tsananta ɗauri ga waɗanda kuka kama a matsayin ribatattun yaƙi a tamke su a ɗaure su a tafi da su bayan kashe na kashewa fa ma mannan ba'adu wa imma fida'a su waɗanda kuka kama ɗin ma dai ku yi baiwa gare su ku ga dacewar ku sake su ba tare da kun karɓi komai daga wajen su ba idan kuka ga akwai maslaha wajen yin haka ko kuma su ba ku fansa su fanshi kansu da wata dukiya wannan ya ba ku damar kun samu abin da za ku ƙara makamai na yaƙi ku sayi dawakai ku sayi kibiyoyi da abin da ya kama da haka hatta ta ba alharbu a zaraha har yaƙin ya zama ya lafa har ya zamanto cewar sun zubar da makaman suna jin cewa ba za su iya da da ku ba a waye gari sun ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ko kuma ko ba su ba da gaskiya ba sun yadda sun sallama addinin nan da kuke kai shine abin su sun yi saranda ba magana su da ku ce faɗa sun yadda a zauna a lakum dinakum waliyadi ba za su hana kuma ku je ku yi naku su ma yi nasu amma za su iya ba ku jizya ba kuma za su yi duk abin da suka dama sai abin da kuka amince a matsayin ku na jagororin tafiyar da tsarin da Allah yake so a ban kasa saboda haka sai zamanto abin da ya bi dacewa ga annabin Allah yayin da aka ce haduwa ta hada shi da arna to ya kashe na kashewa ya zama ya kashe su maƙil hakan ya zama addini ya ɗaukaka an kashe arna an ɗaukaka addinin Allah an murƙushe kafirci da kafirai wannan ita ce manufar da Allah yake nufi da shar'anta yaƙi da kuma ba da damar manzo da al'umma su yaƙi abokan gaba su kafirai Allah so yake addini ɗaukaka kafirci da kafirai kuma ya zama an murƙushe su idan daga fara yaƙi aka kama fursunonin yaƙi ana karɓar kuɗi a matsayin fansa ana sako su to ai ba za su cewar addinin da ake so ɗaukakan ya ɗaukaka ba ba za su wato ga wani abu na abin da ya shafi fargaba na haduwa da ku sun san cewar magana ce sun bada da kuɗi za a sake su saboda haka Allah subhanahu wata'ala manufarsa addinin sai daukaka in haka ta faru ku kuma kun dace sabon lahirar domin daukaka addinin shine za ku samu dama ku samu lada da sakayyar Allah za ta kai ku shiga aljanna amma aka bige da kawai wato annin kafa fursunonin yaƙi to magana ce ta a tara abin duniya a sai abin da za a yaki kuma a sa wani gaba a ci a ku zama lahira kuma ku tafa ba duniya ba ku sannan bayan haka da Allah yake cewa turiduna arada duniya kuna nufin wato anin dan abin amfanin duniya anan ana nufin wani abu za a mora wanda yake mai gushewa ba mai dorewa ba abinda kuma ya shafi lahira shine wanda zai zarce ya dore ya domin duk abin da aka ce ka samu a gidan aljanna to ba ranar karewa da Allah ya ce wallahu yuridu al Allah shi na nufin lahira ne sai malamai suke cewa masana tafsirin Allah wannan nufin da Allah yi na cewar yuridu al-akhira yana nufin lahira ne nufi ne na shari'a wanda yake ta bangaren dokokin addinin Allah domin da nufi ne na hukunta al'amura da zartar da su to da ba yadda za a yi sai an zartar da abin da Allah yake nufi amma da yake nufi ne na shari'a da tsari a addininsa sai zamanto an wayi gari an kama bursunonin yakin an kashe iya mutum saba'in an kama saba'in wanda kamata a ce ko za a rage wani abu a cikin wato 140 nan a ce an kashe kimanin kamar ɗari. in ma za a rage zama arba'in aka ba a ce an yi kai da kai ba an kashe rabi an kama rabi to gashi an riga an yi to wannan da yake Allah yake cewa duniya kuke nufi amma shi Allah lahira yake nufi to da nufin nan da Allah na lahira nufi ne na abin da aka zartar aka hukunta to ba yadda aka iya da sai lalle an kashe waɗanda aka kama ɗin ko dai kakaf ko kuma za a rage abin za a rage bai ta kare kare to amma da yake nufi ne na doka da shari'a to wani ana iya samu ga abu an ce a yi na shari'a amma kuma a samu bawa bai yi ba to wannan na iya faruwa to da ka irada ta Allah subhanahu wata'ala iri biyu akwai irada shar'iyya diniya akwai irada qadariya kauniya to da ka wacce take ta shari'a ta addini to a iya samu bayi su a iya samu su saba ba su ba wacce take kuma ta wato halitta da kuma hukuntawar ubangiji wannan baya da aka iya dole sai ta faru ba a samun sabawarta to Allah subhanahu wata'ala da ya bayani a ƙarƙashin wannan aya na cewar an riga an kai ga karɓar fansa ko kuma kama ribatattun yaƙi da aka ɗora wasu fansa daga cikinsu akwai ta ɓangaren hadisai da ke bayanin cewar yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallama aka tara waɗannan ribatattun yaƙi fursunonin yaƙin badar da aka yi ya nemi shawarar sahabbansa sai zamanto ruwayoyi suna nuna cewa cikin waɗanda shawara da suka bayar ita manzo sallallahu alaihi wa sallama ikalla a matsayin shawarar da aka gabatar masa akwai shawarar da aka samu daga sahaba annabi abubakar siddiq Allah ya dare shi akwai shawara ta bangaren sayyidina umar da abdullahi dan rawaha da kuma sa'ad cikin wato alin sahabban annabi mazauna garin madina to da haka waɗanda suka yawaita ba da shawara kuma shawarar ta fi zama ita ce a gaban manzo akwai abubakar siddiq Allah ya dare shi inda shi da ya tashi ba da tasa shawarar sai ke cewa ya manzan Allah mutanen da muka kama a yaƙi na badar al'ummar ka kai ma daga cikin su kake sannan kuma da daman su wasu su danginka ne saboda haka ni shawara ta kada a yi gaggawa game da al'amaru. su dai kafurai ne ni na ga kabbas turaye kaɗan jinkirta musu mai yiwuwa Allah ya shirye wasu daga cikin shi ne kwaɗin sai na abubakar yiwuwar samun shiryayyu daga cikin ka karɓi fansa wannan abin da za a karɓa na fansa sai musulmai su samu damar karfafa ta tarawa kansu makamai da dawakai da abin da za su iya tunkarar waɗannan arna da shi nan gaba a yaƙin da za a iya samun su wakana na ɗaukaka addinin Allah tsakanin musulmi da arna sai na umar kuma Allah ya da shi shi da ya tashi ba shi tasa shawarar sai yake cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> waɗannan mutanen fa sune suka ƙaryata ka suka fitar da kai daga mahaifarka su ne kuma jagororin kafircin da ake yi a duniya gaba ɗaya kawai duka kashe su a gama da su ya manzan Allah in ma ana jin wani nauyi kamo aqil ɗan abi talib yayan na ali da aka kama cikin waɗannan ribatattun yaƙi dan ƙawa ali ya kashe ɗan uwansa ne ya kashe shi bayan haka ya manzan Allah cikin waɗanda aka kama danki abbas dan uwan babanka mai kawo hamza shi ma dan uwansa ne tunda shi musulmi ne shi kuma ya kashe shi sannan yake cewa ya manzan Allah Umar dan Khattab mai kawo masa wani shi ma nasa dangin wanda suke jini daya yace ba ni shi ne ma ta kansa dan su gane cewa mu musulmi tsakaninmu da kafirci ba wani shiri saboda haka idan muka kashe jagororin kafirci muka kau da su to shi ne kafirci mu dakushewa kafirai kuma aka samu dakile su kaskanci icin musu wannan kuma shi zai sa addinin musulunci ya ɗaukaka ya zamanto kalmar allah ita ce sama da ta kowa to wannan shawarwari da suke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam daya abubakar siddiq kusan kamar shi ke jagorantar ta koda da wasu wanda suke ganin irin abin da yake gani daya kuma umar faruk shi yake jagorantar ta duk da akwai wanda suke kan irin abin da yake kai to da shawarwari guda biyu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata ga shawarar abubakar siddiq wannan yasa aka wato kama ribatattun yaƙi aka yi maganar karɓar fansa daga gare su to akwai ruwa da take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi tsokaci a kan abin da abubakar ya faɗa kamar yadda ya tsokaci a kan abin da umar ya faɗa inda yake cewa kai abubakar yanayin maganar ka yanayin maganar bawan allah annabi isa alaihi salam game da al'ummarsa da yake cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibadu ya Allah idan ka azabtar da su bayan ka ne adalcin ka ne kai musu azaba sakamakon sun saba maka wa in taghfir lahu in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim babu ko shakka tabbas kai dama mabuwayi ne ko mai hikima to wannan magana ta ka abubakar siddiq cikin irin magana annabi isa an so a gafarta musu in kuma an bayi abin da aka yi dai to ba laifi aka yi ba sannan kuma bayan haka a wata ruwa take na cewar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa i kai abubakar siddiq ka faɗi shigen irin maganar annabi ibrahim alaihi salam da yake cewa fa man tabi'a ni fa innahu minni wanda ya bi ni to ina tare da ni mun zama ɗaya ne da shi wa man asani wanda ko ya saba min fa innaka ghafurur rahim ya Allah kai dama mai gafara ne mai jin kai ka iya gafarta masa ka ji kai abin da kaso da shi na rahama da jin kai da gafara a wasu daga cikin ruwayan kuma suke ambata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya da Umar kai kuma Umar yanayin zubin maganar ka kamar ta annabi Musa alaihi salam da yake cewa na tmis ala amwalihim ya Allah kai fata-fata da dukiyoyinsu washdud ala qulubihim ka tsananta wato ruko da kamu da tare da abin da ya shafi zakatansu fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim waɗannan ba za su yi imani ba sai sun ga azaba matsananciya mai raɗaɗi a tare da su kaga nan Musa ina cewa kawai abu ta kan waɗanda suka saba ka a musu ta daɗi a wasu daga cikin ruwayan kuma na nuna cewa annabi cewa i yanayin magana ka kai umar kamar yanayin maganar annabi nuhu alaihi salam da yake cewa rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara ya Allah kakkabar wani sauran gida daga cikin gidajen kafare a ban duk kama da ya zama kawai masu bin kaza a rage to kaga zubin haka Allah yake bayansa wani za ka tarar ina da zafi da kuma cewa a yi a ƙare kawai wani kuma za ka yi na cewa a abu a hankali a yi sannu sannu to duk sanda kake shugabanci sai ka samu irin waɗannan a tare da kai kuma kowanne ana zama da shi gwargwadon yadda zama zai kama a ƙaru da abin da wannan yake da shi wani lokaci wani lokaci kuma a ajiye na wannan a ɗauki na wancan to da haka tafiya take kaiwa har ga gaci saboda haka ya zamanto an riga an aiwatar da abin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki maganar da abubakar siddiq ya faɗa aka wato ainihin kama ribatattun yaƙi aka kuma ba su dama fansar kawunan akwai abdullahi bin rawaha allah ya yarda da shi shi abinda wato ainihin wani lokaci ruwa suke nunawa cewa ya manzan allah tunda ana da kwari-kwari masu wato kirare kawai tattara su a saki wuta in ta kama ta ci ta ci ta ci a rika baza ma suna shiga ciki ko yadda suka yi da bala'in da suka samu a ciki su masu ɗanɗana to kaga wannan ya ma wuce umar yawa da haka a kowane hali dai ta kai ga an riga an kama waɗannan ribatattun yaƙi to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa bai dace ga wani annabi ba a ce yana da ribatattun yaƙi furtunonin yaƙi da aka kama alhali ba a riga an yawaita kisan kafirai ba a'a sai an yawaita kisan kafirai ɗari ya ɗau ɗimi cewar mutum dubu ka za a kashe ko ɗari ka za a kashe to sannan maganar kama fursunonin yaƙi saboda haka bayan an riga an yi abin da aka yi na tabbatar da samun ribatattun yaƙi allah subhanahu wata'ala sai zamanto ya yi magana wacce take zargi ce ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma su kansu sahabbai da suka yi wannan wato samar da ribatattun yaƙi inda Allah subhanahu wata'ala ya ce yuriduna turiduna arada duniya kuna nufin kuna nufar wani dan abun duniya abu ne da zai raɗaɗi da zafi a ce ka bige da damuwar duniya fiye da lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa shi ne malamai suke cewa anan Allah subhanahu ta'ala ya fuskantar da zargi game da wato alin waɗannan fursunonin yaƙi da aka samar bayan ba a riga an kashe adadi mai yawa ba to Allah da yake lahira yake nufi saboda haka a ɗaukaka addinin Allah a kashe su su an kashe su cewa lallai an musu ba daɗi shine abin da Allah ya fi so fiye da a ce an kama fursunonin yaƙi an ba su damar su fanshi kansu to amma dai ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yake ambata cewa wallahu azizun hakim Allah mabuwaye ne mai hikima sai abin da wannan aya take koyar da mu aya tana sanar da mu cewa a tsarin ubangiji subhanahu wata'ala da wani annabi ba a samar da ribatattun yaƙi Fursunonin za a kama a nemi su ba da fansa ko kuma a rike su wato aiwatar da aikace aikace ga al'ummar musulmi har sai bayan an kashe adadi birjit na arna addinin musulunci ya ɗaukaka kafirci da kafirai ya sun kaskanta to sannan in za a riki wasu a matsayin fursunonin yaƙi a sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duk inda bawa ya kai ta ƙoƙarin tsara doka Allah da biyayya lokaci zuwa lokaci sai an samu wani tuntube ta tare da shi shi yasa ba wani yake cewa ba wa dan adam tara yake bai cika goma ba wani ya samo asalin daga abubuwan da suke faruwa na rauni na dan adam da kuma wasu lokuta yakan karkata ga abin da ba shi ne ya fi zama daidai ba sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa har kullum Allah subhanahu wata'ala ya fito mu damu da lahira akan duniya kuma aya tana sanar da mu sifar Allah ta buwaya da ba mai irin gayasa da sifarsa ta hikima da duk abin da yake yana abin da ya dace wani shine karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya ce mana